يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة هنا تجدد قولهم الله سبحانه وتعالى da ya tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka wadda mu cewa muke wannan masallacin wato wani headquarter ne na jefa makaman atom akan yan bidi'a muna alfahari da wannan masallaci da kuma darussan da ake karantarwa a cikin wannan masallaci a cikin azumin ramadana wani biyu bakwai din dan bid'a yi waɗansu maganganu a gidan rediyo to sai yan uwa suka je suka same ni suka ce to malam ya kamata waɗannan kalmomi da maganganu da yayi a yi ƙoƙari a warware su wa mutane na ce musu wallahi ka tafi tana da wanka an ji to za a marka ita ana farkon isha'i sai na ji an ta daga tafilan sunna ɗan uwa wannan bawan Allah da ya ɗauki ɗawainiyan jinin masallacin nan ya kai wannan mataki yana bukatar addu'a wannan bawan Allah da ya mai da masallacin nan wannan sifa da muka ganta yana bukatar addu'ar musulmi yana bukatar addu'o'in mu cikin dare da cikin ini muna roƙon Allah ya sa ya gama da duniya lafiya Allah ya sa ya gama da duniya lafiya Allah ya haska mishi dukiyar Allah ya haska mishi dukiyar Allah ya ba shi kariya da kariya irin nashi Allah ya sa albarka a cikin zuriyar Allah ya sa albarka a cikin zuriyar wannan shi ne ribar dukiya wata ɗaya da ya wuce akwai wata muhabara da muka yi suka sa mata suna ribar dukiya iya ribar dukiya kai addini da dukiya iya ribar dukiya kai addinin dukiya duk wanda ya shigo ya kalli masallacin da yadda aka tsara masallacin ya san wanda ya yi wannan aiki ya kyautata wa kansa muna fata Allah ya sa ya wani ya lafiya Allah kuma ya karfafi digadigansa kan taimakon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda yake jagoran wannan masallaci malam Ibrahim yana bukatan addu'o'in mu na alkai saboda jajircewarsa da kuma tsayuwarsa ya kai wannan matsayi da yau muka ga masallacin ya samu karantaswa babu wani abu na alkhairi da Allah ya saukar wa bayi sama da karanta babu wani abu na alkhairi da Allah ya ba wa bayi mafi alkhairi kamar a karantar da bayi addini domin shi ne hanya da ya zaɓar wa manzanninsa ta zama ita ce sana'arsu ma'ana shi ne zauransu tsakaninsu da al'ummarsu idan da akwai wata hanya bayan wannan to da waccar hanyar Allah ya tsora manzanni a kai amma mafi alkhairin hanya Allah ya karantar da mutane a fili a karantar da mutane a fili saboda haka yana yana da kyau mu yi kokari mu kashi cikin addu'o'in mu Allah ya taimake shi da taimakonsa Allah ya bashi kariya da kariyarsa duk wanda yace zai yi tafiya akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar ya daukar bashin mutane babu abin da ba zai ki ba babu kuma abin da ba zai ki ba amma wanda ya ɗauka cewa aiki ne na Allah ya ɗauka cewa yana nema ne ya isa tudun mun tsira ta hanyar riƙonsa da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to babu barazanar da suke taka mishi girki domin makiya addini masu faɗa da addini akwai matakai da suke bi ganin sun taka wa karantarwar addini birki abu na farko akan dubi wane ne uban gidanka to idan aka laluma aka ga kai baka da mai gida idan kana da mai gida an san mai gidan bai sai ya taka maka birki akan sunna ba to sai a yi kokari a fara barazana na matakan da ba a ɗauka a kan idan an ga kuma kai tsoronka ba zai sa ka ja baya gaba da kariya wa sunnar manzon Allah ba to sai a yi ƙoƙarin maka yarfel ta hanyar faɗin waɗansu maganganu da za su taɓa maka ka. duk ku duba alƙur'ani haka abin ya taɓa to idan aka ga wannan ba zai yiwu ba yarfel ba zai taɓa ka ba to za a zo a yi fito na fito da kai to a wannan lokacin Allah ya kuma dan shiga ba saboda ka babu wani abin tsoro ko kunci ga wanda ya tsaye ya ce yana so ya kira zuwa ga addini muna ma wannan bawan Allah addu'a Allah ya karfafe shi Allah ya kara mishi basira Allah ya kara mishi juriya da jajircewa Allah ya tabbatar da shi akan diga diga hadisi guda na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nake so in karanta mana yan wanda al-Imam Bukhari da Muslim suka fitar hadisi hadisin Abu Hurairah Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yaquda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafu fil nar annabi yace salatu ai salatu fisali annabi yace akwai guda uku waɗansu sifofi guda uku man kunna fihi duk wadda waɗannan sifofi suka kasance tattare da shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wajada bihinna halawatul iman ay wajada bi sababihinna halawatul iman annabi yace sanadiyar waɗannan sifofi guda uku wannan mutum zai ɗanɗani ɗanɗanon imani in ji manzan Allah alaihi salatu man kunna fihi annabi yace duk wanda wadan duk wanda waɗannan sifofi guda uku suka kasance tattare da shi wadda da bihinna halawatul iman sanadiyar waɗannan sifofi zai ɗanɗani halawa ta imani zai ji zaƙin imani zai ji ɗanɗanon imani domin akwai imani akwai kuma zaƙin imani karuwa zai yiwu ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar alkiyama ta yi imani annabi Muhammadu manzon Allah ne amma imanin can lami ne babu tafiya mai satin kuɗin zama zai yiwu ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar alkiyama ya yi imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma imanin lami ne babu zaki a cikin annabi ya ce to akwai waɗansu ɗabi'u guda uku waɗansu halaye guda uku duk wanda ya siffanta ya siffanta da waɗannan halaye annabi ya ce wata da bihinna halawatul iman sanadiyar waɗannan sifofi zai samu zaƙi na imani ɗanɗano na imani daga lokacin da Allah ya azurta mutum da ɗanɗano zaƙin imani to ya kasa kayansa kuma ya sayar a musulunci daga lokacin da Allah ya azurta mutum da ɗanɗano na imani zaƙin imani a cikin zuciyarsa to ya rabauta a duniya kuma ya rabauta a lahira domin ya samu yardan Allah madawwamiya a rayuwa Imam Suddi yake cewa wannan ɗanɗanon imani da annabi yake cewa wadda da bihin na halawata imani wadda ya siffanta da waɗannan sifofi zai samu zaƙin imani a zuciyarsa sanadiyar waɗannan sifofi ya ce wannan zakin imani shine inshirafu sadar buɗi na zuciya da Allah ke ma mutane akan musulunci buɗi da Allah ke ma masu imani akan imaninsu daga lokacin da mutum ya samu inshirafu sadar ya samu buɗin zuciya akan musulunci ya samu buɗaɗɗiyar zuciya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wallahi raka'a biyu da zai yi na sallan wata ya fi mishi duniya da abin da ke cikin duniya kima tun yana da yin bayan ya bi annabi ta kowace fiska ya fi mishi duniya da abin da ke cikin duniya daɗi da sa mishi nishaɗi a cikin zuciyarsa to daga wannan lokaci ya kai tudun wasiya jama'a mun Allah a cikin alkur'ani yake cewa fa man yuridillahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن كأنما كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يود الله كسوه شرية بشي يدافد بشي يهدى شي داتي الدنيا دلاجرة يشرح sadrahu lil islam Allah sai ya buɗe mishi zuciyarsa domin karɓar sakon musulunci duk abin da aka faɗa umarni ne na Allah doka ne na Allah doka ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan karɓi sakon da budaddiyar zuciya Allah ya ce fa man yuridillahu an yahdihi duk wanda Allah ya nufi ya shiryar da shi ya datar da shi zai gama da duniya lafiya zai gamu da Allah lami lafiya yashra sadrahu lil islam Allah sai ya bude mishi zuciyarsa akan musulunci duk abin da zai rayu a kai rayuwar musulunci ci gaban musulunci ya fi ci gaban ƴaƴansa mishi daɗi a cikin zuciyarsa musulunci ya amfana da naira ɗari biyar ɗinsa ya fi mishi daɗi a ransa kan ƴaƴansa su amfana da ɗari biyar ɗinsa to ya samu inshirafu saka Allah ya ce duk wanda Allah yake so ya datar da shi zuwa ga shirya to Allah sai ya buɗe mai zuciyarsa domin karɓan saƙo na musulunci domin karɓan umarni da hani na musulunci domin ya samu tabbatuwa a cikin rayuwarsa in kwa mun fahimta lokacin da annabi Musa alaihi salatu wa salam ya dawo daga Madiyana da shi da iyalansa kun san a hanyar dawowansa yi kicibis da manzanci a hanya a nan hanyar dawowan a nan Allah ya kiraye shi kuma ya ba shi aike zuwa ga fir'auna da mutanensa ya isar musu da saƙon Allah bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma annabi Musa alaihi salatu wa salam duka irin aiken da yake so ya aike shi da shi da kuma irin saƙon da zai je wa fir'auna da shi to kuma sai ya ba ma annabi Musa dama ko shi ma akwai wani complaint da yake so ya yi abu na farko da annabi Musa ya roka فيسر لي أمري واحلل عقدة من لساني Abu na farko da annabi Musa alaihi salatu wa sallam ya fara roƙon Allah. Kana rabbi sai ya ce ya Allah ishrah li sadri. Allah ka buɗe min zuciya. Abu na farko da annabi Musa ya roƙa abun Allah bayan an ba shi dama ya yi roƙo. Kana rabbi ishrah li sadri. yace Allah amun inshirahu sadar malam wannan inshirahu sadar shine halawatul iman wannan inshirahu sadar shine halawatul iman kala rabbi shirah li sadri yace ya Allah a bude mun zuciyata Allah a haskaka mun zuciyata ya Allah Allah a bude mun na yadda zan karbi sako ba tare da wani damuwa ba ya Allah jama'a mun fahimta ai shine Allah yake cewa manzon Allah alam nashrah alam nashrah laka sadrak Allah yace alam nashrah laka sadrak Allah yace manzon Allah ai matsalolin sun kare ba mun bude maka zuciyarka ba shi yasa manzon Allah yake cewa wajilat qurratu aini fi salat annabi yace ni an sanya mun sanyin ido na a cikin sallah duk abin da ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga inda annabi ya zo ya kabbarta sallah yana fara alhamdulillahi rabbil alamin abun yadda. annabi ya ce sanyin ido na natsuwa na kwanciyar hankali na an samu a sallah to wannan sako ne na inshiraku sadar da ke cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa muna fahimta duk lokacin da Allah ya nufi mutum da alkhairi Allah ya nufi ya shiryar da mutum to gundarin abin da Allah ke mishi arzikinsa shine Allah sai ya bude mai zuciya akan musulunci أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك Allah ya ce, asaman man shara Allah ku sadara hudun Islam, yanzu wadda Allah ya buɗe mishi ƙirjinsa saboda karɓan saƙo na musulunci, fa huwa ala nurin min rabbi, Allah ya ce gashi na tafiya cikin haske daga Ubangiji. Jama'a ku fahimta? Wannan in shira ku Imam Sufi ya shi ne halawacin imani. Idan ka yi imani da Allah, kai imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsayu kan tafarki na karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to arzikin da Allah ke maka sai ya baka in shirahu sadar sai ya bude maka kirjinka annabi ya ce to akwai waɗansu ɗabi'u guda wadda duk wanda ya siffanta da waɗannan sifofi Allah zai bude mai zuciya jama'a ku fahimta akwai waɗansu ɗabi'u guda uku waɗansu halaye guda uku waɗansu sifofi guda uku annabi ya ce duk wanda ya yi ƙoƙari ya siffanta da waɗannan sifofin to Allah zai mishi arzikin wannan buɗin zuciyar Allah zai mishi inshiraku sadar shi ne zai samar mishi da halawatul ima. abu na farko annabi ce an yakuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi mimma masu wannan mutum ya zan Allah da manzonsa su ne mafiya soyuwa a kunsa ma siwa kuma sama da su min ma siwa kuma nan ya shafi kowane wali ma siwa kuma nan ya shafi kowane shegi ma siwa kuma din nan ya shafi kowa a duniya alherin Allah ya kai wa ahlus sunna ibnu taymiya yake mu kadai ne duk masabobin duniya ahlus sunna ba mu da mai gida mu mai gidan mu manzon Allah ahalu sunna da gidansu manzon Allah ibnu taymiya yace idan ka ɗauke mazhabar ahalu sunna duk wata mazhaba da ka kalla sai ka ga idan ka bi layin akwai wani imami ko wani waliyi ko wani da aka rike a wannan mazhabar koma bayan Allah amma mu mai gidanmu manzon Allah mu duk duniya ba mu ji kowa in ba manzon Allah duk wanda kaga mun bi shi mun bi shi ne don tafiyarsa ta dace da ta manzon Allah ahlus sunna sun yi ijma'i tun daga kan sayidina abubakar har a naɗe duniya kowa yana iya daidai yana iya kuskure wannan ita ce akidar ahlus tun daga kan sayidina abubakar har a naɗe ƙasa kowa zai iya daidai zai iya kuskure malamin ka zai iya daidai zai iya kuskure malami na zai iya daidai zai iya kuskure babu wani malami da yake da isma babban malamin al'umma manzon Allah annabi ya ce an kuna Allah wa rasuluhu a habba ilayhi mimma kuma ya zan Allah da manzan Allah su ne mafiya soyuwa a wajen wannan bawan Allah sama da wasunsu kowaye martabarsa ta kai ta manzon Allah ne yana daga cikin matsalar da ake fama da mutane sai a zo ana tattauna matsala ta addini ana cewa mutum annabi ya ce yana cewa a yanin sabani akan malami ya ce sabani da manzon Allah imamu malik sai yi sabani da al-imamu shafi'i imamu shafi'i sai yi sabani da abu hanifa abu hanifa sai yi sabani da ahmad ibn hanbal amma duka idan sun haɗu sun isa su yi saɓani da manzon Allah ne duk malamin duniya akwai da yake sabani da manzon Allah karatu idan aka ce manzan Allah ya ce an zo magariyar tukewa in dai a musulunci idan aka ce maka annabi Muhammadu ya ce in dai kana sallah karatu an zo kashi jama'a mun fahimta saboda haka ya zama Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne mafiya soyuwa a gunsa sama da kowa kowane ne ya zama kana gabatar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kansa maganansa umurninsa fatawarsa wannan shine za ka gama da duniya shi. wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sabansa sun tafi Khaibara a can sai wani bai yahudi sai ya ɗauki waɗansu fefofi na attaura sai ba ma sayyidina umar sayyidina umar sai ya nufo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan fefofi yana tafiya yana karantawa sai yana ganin ai irin abin da ya gani a ciki akwai irin waɗannan ayoyin ma a cikin alkur'ani lokacin da annabi ya hango sayyidina umar radiyallahu anhu yana karanta waɗannan takaddun attaura sai ran manzon Allah ya baci Abdullahi bin Al-hari, sai ya taɓa Sayyidina Umar sai ya sai mishi kai baka ga yadda kalar fuskar manzon Allah take canzawa ba da Sayyidina Umar ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga kalar fuskar sa ta canza sai ya ajiye fefofin a tauran Sayyidina Umar sai ya ce amantu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula yace na yadda Allah shine ubangiji na ban canza Allah ba manzon Allah na yadda addinin musulunci shine addini na ban canza addini ba manzon Allah na yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine annabi na shine manzo annabi sai yake mishi ya Umar wallazi nafsi biyadi yake mishi Umar na rantse da wadda raina ke hannunsa wa kenan yace laukana Musa hayya ba a taura kake karanta ba yace to ka bar ta a taura yau inda Allah zai tada annabi Musa ma wasi aku illa tibati annabi Musa ba abinda da zai rawace shi na hamar Allah ba shi babu rahamar Allah annabi sai sai in ya bi ni in ji manzon Allah Musa hayyan annabi yace inda annabi Musa zai kasance a raye ma wasi ahu babu hanyar da annabi Musa zai biya tsira illa tibali annabi yace sai bi na kawai shine solution ga annabin mu jama'a mun fahimta annabin mu manzon Allah annabin mu manzon Allah shine Allah ya sharɗanta sai kowa ya bi shi shirya Allah ya sanya shirya a ƙarƙashin kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka ɗauki manzon Allah kowa zai iya daidai kowa zai iya kuskure shi yasa mu ahadu sunna ibnu taymiya yana bada aljanna sayyidina abubakar yana bada aljanna abu huraira yana bada aljanna babu saboda mu mun san waɗanda suke bada aljanna aljanna kayan Allah ne ko manzon Allah sai dai ya ce Allah ya ce kai dan aljanna an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa kuma ya Allah da manzon Allah su ne mafiya soyuwa abin wannan bawa sama da wasu su kowa ne wannan jama'a muna fahimta ku ji tsoron saba wa manzon Allah alaihi salatu wasalam ku ji tsoron saba wa manzon Allah saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله يسير فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأن لكي أمر من منزل الله صلى الله عليه وسلم الله يسير بسيدي أهل كبير نعم. سيتا Allah ya ce akwai wata musiba akwai wata fitina da za ta ci musu an tusiba kun tun akwai wata fitina da za ta ci musu au azabun alim ko wani azaba mai tsanani da za ta ci musu a duniya su da lafiyar su babu wanda zai ci manzan Allah Allah ya bashi jama'a mun fahimta an zo ana magana wai wani ya zagi manzan Allah ai shi manzan Allah ba ba zagin manzan Allah ba ba zagin manzan Allah ba letar manzan Allah in kuka yaga daular ku ta bani ba a taɓa wata daula da ta walakanta ɗan aikin annabi ma bata faɗi ba balle kuma a zagi manzan Allah alaihi salatu wa saboda ka saba wa manzan Allah kan tabbatar da halaka madawwamiya akan bawa babu kuma ranar da zai fita a cikin wannan kaskanci da walakanci har sai ranar da ya dawo kasance har sai ran da ya dawo kan annabi kan gatan Allah jama'a mun fahimta mu yi kokari dukkan imaman musulunci dukkan imaman musulunci babu wani daga cikin mu da bai bar wasiya akan abin dan Allah babu shi imam malik imam abu hanifa ahmad ibn hanbal imam shafi'i babu wani magabaci daga cikin magabatar mu. malam da bai bar wasiya ko fatawa yayi kuka je kuka samu fatawarsa ta saba ma abinda nassi ya zo da shi ba sai sai dai wasiya ku bar fatawarsa ku koma kan ta manzan Allah domin shi ya san wane ne manzon Allah jama'a ba malamin ka ba wallahi ko ko ko annabi ne ba sa'an manzan Allah bane a cikin annabawa a cikin manzannin Allah akwai waɗansu biyar da Allah ya ware ana ce musu ulul azmi min rusul akwai annabi Muhammad wa id akhadna min ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم Allah ya ce, wa ina kan na minan nabi yin ka saka wa minka sallallahu alaihi wa wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibn Mariya waɗannan su biyar su ake ce musu ulul azmi min ar-rusul annabi ya ce a cikin mu biyar din ni ne ogan su yace amma ba alfahari nake ba a cikin su biyar ɗin manzan Allah shi ta kowa daga a wajen Allah akwai wani gida da Allah ya gina na musamman a cikin aljanna gidan an sa mishi suna alwasila alwasila ba a ayyana mawada a bawa gidan amma dai annabi ya ce Allah ya yi gidan ne wa mutum da ya bawansa ɗaya a cikin bayi duka dukkan bayi gidan na mutum ɗaya ne amma ba a ce wane ne bane annabi sai ya roki al'ummarsa ya ce duk lokacin da aka kira sallah ku mun salati wannan lokacin lokaci ne na karɓan addu'a ku taya ni roƙo da neman alfarma a gun Allah a ban idan kun yi salati sai ku ce Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma wa salatu qa'ima ati Muhammadan alwasila Allah ka ba wa Muhammadu alwasila yace ku dinga taya ni addu'a ana kiran sallah lokaci ne da ake karɓar addu'a annabi yace to ana gama kiran sallah kafin ka fara naka annabi yace yi mun salati ka roƙa mini a bani alwasila annabi yace idan muka je kiyama kuma na dace aka bani alwasila to idan an ban dama in ce to kai da ka taya ni roƙon alwasila annabi ya ce kai tunka ta zama lamuni a kai imam zahabi ya ce wannan alwasilan ko za ka taya takarar alwasilan imam zahabi ya ce alwasilatu wannan gida kwaya ɗaya da aka ce na mutum ɗaya ne ya ce ko annabi ibrahim bai sai tsaya takarar wannan gidan ba shi ma ya san gidan manzan allah ba a ce nashi ba ne a amma kai ma kan nashi saboda haka ma duk wanda ya zo ma wa kawai yake ati muhammada mil wasila allah ta ba wa muhammadu alwasila ba a ma kawo sunan wani a matsayin ɗan takara saboda matsayin manzan allah jama'a ku ji inda za a tara annabawan Allah baki ɗayan su yau su dawo duniya wallahi da su bi manzon Allah hadisi ingantacce al-Imam Muslim ya fitar na tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Isra'i da Mi'raji duka sai da aka haɗa shi annabawan nan a bayyana matsali ya musu limanci to yaushe za ka zo kana kwatanta manzan Allah da malamin ka yaushe za a ce ga fatawar manzan Allah kana cewa wani malami ma ya ce a'a abinda malamin ya faɗa kuskure cewa ake Allah ya gafarta mishi a wuce jama'a mun fahimta abu na farko an kuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi masu siwa kuma ya zan Allah da manzon Allah su ne mafiya soyuwa a wajen wannan mutum sama da wasu jama'a matsayin manzon Allah ya wuce fiye da kuke tsammani a wajen Allah wallahi tallahi mu yi haƙuri a kan tafarkin sunna wallahi za mu tsira wallahi za mu tsira wallahi ba a taɓa wadda ya bi manzan Allah kuma ya taɓi ba ba a taɓa wadda ya bi manzan Allah ya taɓi ba ka yi haƙuri a kan abin da annabi ya tsayar da kai ka yi haƙuri a kan abin da annabi ya tsayar da kai ka yi haƙuri a kan abin da annabi ya tsayar da kai ka yi addini yadda ya karantar da kai kai da ya hau kan mimbarinsa ya yi sallah ya ce na yi sallah ne don ku kwaikwayi ta. ba irin na shi so a ba kai a banza ya hau kan mimbar ya yi sallah idan kuma da kowace sallah ma tana yiwuwa me amfanin ya nuna nashi malar rayuwar za ta iya yiwuwa aka turo shi jagorancin idan ka ɗauka cewa akwai wanda zai iya shar'anta wani abu koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kai a tunaninka meye amfanin aiko manzon Allah jama'a mun fahimta shi yasa imamu malik ke ce duk wanda ya kirkiro bid'a bayan manzon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi da'awar kuma ta dace a yi ta imam malik ya ce wallahi yana tuhumar manzon Allah da ayyuka ka tsaya addini ka tsaya akan abin da aka tsaida ka tsaya akan abin da aka tsaye da ke wannan shine abu na farko da annabi ya ce duk wanda ya samu haka to zai samu halawatul iman ka tsaya akan sunna ka tsaya akan tafiyar magabatan inda suka tsaya ka tsaya inda kaga sun bi ka bi ba za ka bada ba annabi ne a yi koyar da wannan abu ko shi ya koyar da wannan addini tun da shi ya koyar to menene karɓan wani abu sun kuyan abin da ya koyar zama mun fahimta kullum ina faɗa irin abubuwan da yan bidi'a suke kirkira da sauransu a cikin addini ku sai ku ɗauka cewa kamar har yanzu akwai wani kumurzu da bidi'a wallahi tallahi ta kai na rantse muku da Allah kwanakin bidi'a sun kare shi shure yan uwa shekaru da suka wuce baya kamar ashirin zuwa talatin baya na rantse muku da allan da ya daidaita akan a akan iya samun limamin masallaci kamar wannan sai a dinga ce muku wai shi ai la'asar dinsa a marka yake na rantse muku da Allah duk la'asar ko magariba ba zai fito ba sai a ce a maka ne to yanzu a nuna mana da yin magariban a makka mana yanzu ko matarsa ya isa ya ce mata a makaice sallar ba? ya wuce ana yawo malam da ki a wuya ki a saki din aljanna ne yanzu ko ɗan ƙwaya na ta ba su da suna na zanen ne saboda suna ta ci ƙarfin wannan abu ina gaya muku wallahi tallahi yanzu babu wani abu da ya rage a su bayan maulidi kuma mun ƙalubalance su muka ce bayan maulidi ku zo fi wani program mu kai ku zo ku kafa wa'azi yanzu maulidi mun ji Allah ya saka muku da alkhairi kun yi bariya kun yi bara kun yi bana to yanzu bayan maulidi ku yi wani abu kuma mu gani ya kani a cikin jawahirul ma'ani sun tabbatar da cewa karanta salatul fatiha da karatun alqur'ani yanzu ya wuce gashi a rubuce ba a kisa a karanta ba yana rubuce amma wallahi ba a kisa a karanta ba da an gonku za a nuna maka mutane biyu ko ba ce suna ganin Allah yanzu wani ya kafa mimbarin wa'azi in ya isa ya yana ganin Allah mana abinda ya rage maulidi maulidin ma wallahi sai mun ga bayan kuma wannan maulidi da kaga ake yi wallahi karfi karfi ake yi daddakewa ake yi ba wai ana yin sa ne a cikin daddaurewa ake yi da gaske da gaske ake yi maulidin na ba da haushi ne maulidin na ba da haushi ne na ba da haushi ne na kularwa ne saboda ka yan uwa ku kwantar da ku. wallahi yanzu babu dama a yi wani taro a yi wani kankani a ce za a yi magana a kan wata aƙida in da an yi taro maulidi in ka ga an yi taro maulidi ne in ka an yi taro maulidi ne mun roƙe su alfarma bana muka ce in kun zo maulidin anguwanmu mu dama an ce namu special da akwai in iska a anguwan sai an gama na gari mu a yi na anguwan muka ce to mun roƙe ku don Allah muna neman alfarma idan kun zo maulidi in kun gama don Allah ku mana bayani me ya hukuncin ganin Allah a duniya ku mana bayanin matsayin salatul fati ku mana bayani don Allah ana iya ganin Allah a duniya ku mana bayani muka ce don Allah kar a gama a maulidi kawai a mana bayanin wani akwai dai sai ku kwantar da hankalinku dole dole ake kuma duk abin da ake yi ba don Allah ba Allah yana karɓa ne Allah bai karɓa saboda haka za a gaji amma dai don Allah ku jajirce ku yi hakuri ku ci gaba da tafiya akan tafarki na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ku ci gaba da tafiya sanin kimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ke sa mutum yayi tafiya akan sunna don Allah ta idan maulidi na don Allah don Allah masu maulidi kuma kan ku adalci don Allah idan har maulidin nan kuna neman yardan Allah da shi don me yasa ake na inyar ba a na sayi na abubakar akwai wani original waliyi irin sayi na abubakar don Allah muna roƙonku me yasa ba kuma ma sayi na umar me yasa ba kuma sayi na usman me yasa ba kuma sayi na aliyu me yasa ake ma na bayansu a imani da matsayi ba a yi na waɗansu jama'a mun fahimta to da kwantar da hankali ku kwantar da hankali abun da ake so kai dan uwa ka tsaya a kai ya zama Allah da manzon Allah sun ji ma komai bayan wannan kar ka tsaya a kai kuru duk wanda ya zo kowaye da karatunsa ka auna da na manzon Allah sallallahu alaihi ka duba cikin alkur'ani da sunna menene ya dace da tafiya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi hakuri akan ta annabi ya maka alƙawari za ku haɗu da shi akan tafke ta za ku haɗu da shi akan tafke ta abu na biyu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan duk lokacin da zai so wani to ya zan yana son sa ne ba don kuma na don Allah jama'a mun fahimta abu na biyu da annabi ya ce yakan sa mutum ya samu halawatul iman an yi hibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah duk wanda zaka so ya zama kana son sa ne don Allah kana son sa ne don neman yardar Allah jama'a mun fahimta duk wanda zaka yi alaka da shi kar ka so shi don dan fatin ku kar ka so shi don dan tin din ƙwallon ku ka so shi don Allah abu na biyu da ke sa Allah ya bude wa mutum zuciyarsa ya so halawatul iman wa an yuhibba man ala yuhibbu illa billah ne mutum duk wanda zai so ya so shi don Allah ya so shi don Allah kar ka so shi don wani abu na rayuwar duniya ka so shi don Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito annabi ya ce ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai kira a farfajiyar alkiyama ainal mutahabbuna bi jalali zai ce ina waɗanda suka yi soyayya don girma na da ɗaukaka na inji Allah ina wadda suka yi soyayya don neman yarda na inji Allah al yawma azilluhum fi zilli yau zan inuwantar da su a cikin inuwar al'arshina yau ba la zilla illa zilli ran da ba wata inuwa sai inuwa soyayya don Allah don neman yardan Allah shi ne mafi tsadan abin da mutum zai samu a mu'amala tsakaninsa da mutane ya rabauta a ranar alkiyama in ba muna fahimta duk wata soyayya da aka gina ta akan wata manufa ta rayuwar duniya ta kan tsare wa masoyan a ranar alkiyama shine ma'anan al-asillahu ma'anar يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأكلاء بمعنى الأحباء الأصدقاء يومئذ الله يسير مسويا أو النرانا سأل القيامة بعضهم لبعض عدو ساشي مكياني أبو كان جاباني ساشي إلا المتقين الله ya سيدي sai dai السوء يجرس gina soyayyarsu الله سيدي Allah sai السوء suka akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta mu nuna uwartaka na junanmu mu nuna kauna na addini kauna na aqida kauna na son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zaka so ya zama kana son shi ne don Allah domin alakarsa da Allah tana da kyau domin alakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da kyau wannan soyayyar takan sa Allah ya buɗe maka zuciyarka Allah ya ce al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din adun illa al Allah ya ce masoya wadda aka yi soyayya ta ƙarshe a nan rayuwar duniya Allah ya ce za ta rikide tashi ya zama abokin gaban sashi ranar alkiyama Allah ya ce sai dai wadda suka gina soyayyarsu su akan bin Allah jama'a mun fahimta ita ce soyayya ta gaskiya yana daga cikin certificate mafi tsada da ake ba wa mutum a ranar alkiyama annabi ya ce wa rajulani sahabatin lahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi annabi ya ce da mutane biyu da suka yi soyayya don Allah abinda ya hada su kauna don Allah abinda ya haɗa su soyayya akan addinin Allah ijtama'a alaihi sun haɗu akan wannan soyayyar wa tafarraqa alaihi har suka rabu mutuwa ta raba su akan wannan soyar suka rabu to wannan na daga cikin matsayi da mutum zai samu mafi alkhairi a rayuwarsa ta duniya ya kuma samu rabutuwa mafi alkhairi a duniyarsa da kuma lahirarsa jama'a mun fahimta kar ku yadda ku yi kauna kaunar jam'iyya ba junan wannan ba kauna ce ta musulunci ka san wani yana son dan uwansa ne kawai don dan PDP ne wani don dan ACN ne wani don dan CPC ne to wannan ƙauna ce ta jahiliya ƙauna ce ta jahiliya a ce dalilin sonka dalilin ƙaunanka dalilin alaƙarku baka kalli Allah da ya halice ku ba baka kalli wanda ya zo muku da saƙon shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka ce wata jam'iyya ita ce sanadiyar alaƙar to wannan jam'iyyar za ta zama muku fitina a ranar alkiyama ka san wani soyayyar da kaunan saboda suna goyon bayan wani tim na kwallo daya shi yasa suke wannan soyayya wannan soyayya ce kauna ce irin ta jahiliya wacce take da kuma da zafi a cikin ta, wadda za ta cutar da ta kuma za ta cutar da lahirarka da wannan muke nasiya ma ƴan siyasar mu ku ji tsoron su ku sani akwai bambanci tsakanin musulunci da pdp ko babu akwai bambanci tsakanin musulunci da pdp ko akwai bambanci tsakanin musulunci da kowace tafiya kowa a duniya yana bin bayan musulunci ne amma babu wadda musulunci ke bin shi a alakar ka da kowa ko a siyasa ce kar ka yadda ta wuce alakar ku ta addinin matsalar da mutanen ba sani ba soyayya da kiyayya a musulunci yana babin tauhidi soyayya da kiyayya a musulunci yana babin tauhidi ba kai ne za ka buki kirji ka so wadda kake so ko ka ki wadda kake so ba a'a duk soyayyar da za ka yi sai ta samu sa hannun manzan Allah sai an yarda da ita a shakance kuma duk iyayya ba za ka yi gaba da wanda kake so bane sai in shari'a ta yarda da a kishi tukunna a ake shi babi ne na tauhidi ba babi ne na tunani da kuma son kai Zama abin fahimta idan ka kalli yanzu yadda 'yan siyasar musu idan mutum yana goyon bayan tafiyar ko kuma yana goyon bayan mai gidansa duk abin da mai gidan yi zai yi kokari ya tashi don kare abin ko da fasa duk abin da jam'iyyarsa ta yi zai yi kokari ya tashi ya kare wannan abin ko da barna ne idan kuma wanda bayi tare da shi yi ko da alkhairi ne to zai yi kokari ya ɓata wannan alkhairi to wannan ba siyasa ba ce rayuwa ce ta jahilci rashin sanin addini ke kawo Allah a cikin alkur'ani cewa yake يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تحرموا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله يكفي ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah kunu qawwamina bil qist Allah ce ku zan tsayayyu tar wajen yin adalci jama'a kuna ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu qawwamina bil qist ku zan tsayayyu tar wajen zartar da adalci tsakanin bayin Allah shuhada lillahi kuna masu ba da shaida don Allah don neman yardan Allah kuna masu jawabi akan mutane don neman yardan Allah walau ala anfusikum Allah yake ko da in kun faɗi gaskiyar rikicin zai dawo kan ku. awil walidaini ko zai dawo kan uwa da uba ne wal aqrabin ko zai dawo kan ɗan uwanku na jini ne ko da in kai adalci ba za a zaɓi babanka da mamarka ba ko ba za a zaɓi ɗan uwanka ba ko kai ne ba za a zaɓe ka ba Allah ya fito kai adalci in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima Allah ya ce wadda za ka yi jawabi a kansa wadda za ka goyi bayansa in ya kun ganiyan Allah ya ce in ya kasance mawadaci ne aw faqiran ko fasiri ne talaka ne fallahu aula bihima Allah ya ce ai dukansu da biyun na bi maka su ko bai fi su ba in ya kun ganiyan Allah ya ce wadda za ka yi jawabi a kansa idan mawadaci ne kana ganin akwai abin da zai baka au fakiran ko kuma talaka ne in ka faɗi gaskiya za a ɗaure shi sai igiya ta saura Allah yake kai adalci fallahu aula bihima Allah shi ne mafi mafifici a kansu ma'ana Allah ya ji masu Allah ke ce wa in talu au tu'ridu fala tattabi'ul hawa an ta'dilu Allah yake kar ku bi son zuciya ta hana ku adalci jama'a kuna ji fala tattabi'ul hawa an ta'dilu Allah yace kar ku bi son zuciya ta hana ku adalci wa in talu aw tu'ridu Allah yace amma idan kun bauɗe ko kuma kau da kai wajen bayar da shaida ta adalci fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah masani ne game da duk abin da kuke ɗan uwa ku yi ku tsayu akan adalci ku tsayu akan adalci duk wanda za ka yi alaka da shi ka yi alaka da shi don addininka don addini ya haɗa su don annabi ya haɗa su da ba alhuhinda ka yi alaƙa da shi don addini ya haɗa su don ku ya hada wa an yi hibbal mar'a la yi illa lillah wani hadisi al-imam bukhari ya fice hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa salafatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzur ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim annabi akwai waɗansu mutane guda uku da kwata kwata Allah ba zai yi magana da su ba a ranar alkiyama la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah ranar alkiyama Allah ba zai yi magana da su ba Wala la ilayhim Allah ba zai yi dubi na jin kai zuwa ga waɗannan mutane ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su daga laifukan da suka je da shi filin alkiyama ba kun azabun alim annabi ce kuma suna da azaba mai tsanani a ranar alkiyama na farko annabi ya ce rajulun ala fadli ba'in bi tsari fa abu min ibn sari annabi ya ce mutum ne yake da sauran ruwa a gorarsa yake da sauran ruwa a butarsa yake da sauran ruwa a gorarsa a kan hanyar sai game da wani matafi ɗan uwansa yana jin ishi ya roƙe shi ya taimake shi wannan ruwa ya sha annabi ya ce ya hana shi annabi ya ce wannan mutum kwata-kwata Allah ba zai dubin jin kai zuwa gare shi ba a ranar alfiya ba sauki a ranar alfiya wa rajulun halafa ala yaminin kazibatin annabi ya ce da mutumin da ya rantsi da rantsuwa ta ƙarya da asri bayan la'an li yaktafi'a malam rikin muslimin domin ya ci dukiyar wani musulmi a wajen tsaye da sayarwa a wajen wata hulɗa ne estimate ya bayar ba daidai ba ya rantse da Allah a kan yankin su wannan mutumin annabi ya ce babu sassauci ranar alfiya wa rajulun baya a imaman la yubayi'uhu illa li dunya da mutumin da yayi mubaya'a ma wani shugaba ya mara ni ya koyi bayansa ya ce muna tare da shi annabi ya ce la yubaliku illa bi duniya amma ba ya koyi bayansa ne don ta ba sai da ya koyi bayansa ne don wani abu da zai samu na rayuwar duniya annabi ya ce wannan mutum Allah ba zai yi magana da shi ba a ranar alkiyama Allah ba zai yi dubin jin kai gare shi ba ranar alkiyama rubiyar din siyasa idan mutum yana siffanta mai gidan shi sai kaga kamar yana siffanta wani sahabin annabi ku ji tsoron Allah abu na biyu wa an yi hibbal mar'a la yuhibbu illa duk wanda zai so ya zama yana son sa ne don Allah yana son sa ne don neman yardan Allah domin alakarsa da Allah ta yi kyau domin alakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yi kyau abu na uku annabi yace wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'd iz an qadahu Allah minhu sannan kuma ya kyamaci komawa ruwa ya koma kafirci bayan Allah ya tsamar da shi kama ya karahu an yi kuzafa finnari kamar yadda yake kin a jefa shi wuta yadda ba ka so ka shiga wuta annabi ya ce karka ya fita wani abu da ya bayyana maka an karantar da kai ka koma kuma da baya karka yadda wata ran akan ka kaje kallon taron maulidi karka yadda maulidi kuma ai an wuce shi ranar da Allah an wuce shi maulidi uriban an wuce maulidi annabi ya ce ya kyamatu ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsamar da shi kamar yadda yake kyamar a jefa shi a cikin wuta duk abin da ka san kafirci ne kar ka yadda ka koma cikinsa bayan Allah ya maka baiwa da wannan musulunci duk abin da ka san bid'a ne kar ka yadda ka koma cikinta bayan Allah ya maka baiwa da karanta wata sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta annabi shi ana ce mishi katibul anbiya lokacin da ya fara kira akan tauhidi kadai ta Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tare tsayar da su akan tafarki na tauhidi to da wa'azi ya ishe su suka ji ba za su iya jaye mutane gabarin annabi shi sai suka ce mishi قال الملأ الذين استكبروا لقومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعبدن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الملأ الذين كفروا من قومه ملأ إنك أنت الملأ هم أشراف الكون ما تفاهموا أي أبو واجه قال الملأ الذين كفروا من قومه من يمتى من النبي شعيب تنزل كتير النبي شعيب ولا نزل كافر سيما lanukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la taqudunna fi millatina suka ce shu'aibu wallahi za mu fidda kai daga cikin alƙaryar da waɗanda suka yi imani tare da kai aw la taqudunna fi millatina ko kuma ka dawo kan tafarkin da ce musu a walau kunna karimi ko da ba mu so haka da ai kadiftaraina ala allahi kadiban annabi yace annabi shu'aib yace wallahi mun kaji kire ma Allah mun ci amanar Allah in qudna fi millatikum in mun kuma kan wancan yace mun ci amanar Allah mun warware alƙawarin da ke tsakanin mu da da inna sallallahu mina bayan Allah ya tsamar da mu daga ciki mu sake komawa annabi yace wa an yakrahu wa an yakraha an ya'uda bil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu ya kyamaci ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsamar da shi kama ya karahu an yi kuzama finnar kamar yadda yake yi a jefa shi a cikin wuta karka yadda karka yadda ka sake komawa da ba wata ran kuma a gan kawai kana kallon kwallo yanzu kan aika wuce kallon kwallo an wuce nan duk abin da ka samu karantarwa na musulunci karantarwa na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kayi gaba kayi gaba karka yadda ka sake dawowa da baya dawowa da baya binta da kulli ne wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ɗan uwa mu yi kokari mu yi kokari mu jajirce wannan ni'ima da Allah ya mana babu wata ni'ima da ta fito wannan ni'ima ta musulunci babu ni'ima da ta fito ni'imar hankali ni'imar hankali ba ta kai ni'imar musulunci ga ni'ima ni'imar hankali ba ta kai ni'imar musulunci zama ba babu arziki mafi girma babu arziki mafi girma kamar wannan musulunci da Allah ya kuma yi mana muwafaka da bin sunna ta manzon Allah ta alaihi wasallam mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya kashe mu akan wannan tafarki mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya kashe mu akan wannan tafarki kar ka yadda ka kyamaci tafarkin da kake tafiya kan. tafarkin suna shine haske tafarkin sunna shine haske ana addini ba tare da an sha tsamuwar ba kai suna ba tare da ka sha tsamuwar ba ɗan uwa mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu riƙe addinin mu rike addinin musulunci amana ne a addinin musulunci amana ne a amana ne a mu yi kokari bayan Allah mu riƙe wannan amana hannu mu yi kokari bayan Allah mu riƙe wannan amana hannu ku yi kokari mu jajirce mu tsaya akan wannan tafiya muna roƙon Allah ya albarkace mu kuma bisa munasabar ganin yadda matasa suka taru na kan farkinin wannan kalmomi jifa jifa na ɗan uwana mata ustazai ku tashi ku nemi kwana abu ku tashi ku kasa harkokin neman abin da za su rage shi ka san wani ya ɗauka talauci ma ustazanci haka ne ku tashi ku nemi abin kansu. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi addu'a wa kasuwancin mai addini eh. Abraman bin Auf in ba na manta ba lokacin da aka hijira aka cikin Madina mutanen Madina suna ta karɓar sa wannan ya ce ya raba gidansa biyu ya ba ma muhajiri rabi ya raba shagonsa biyu ya ba ma wannan bako rabi in yana da mata biyu ko uku ko hudu ya sake wata wannan bakon ta gama idda ya aure ta abokinsa da aka haɗa su da shi da ya je zai raba na shi ba shi zai ci a'a bane dulluni ila su yace nuna mun kasuwar gari ku Ita yace mishi na gode Allah ya sa albarka a dukiyarka amma nuna mun kasuwa yana tafiya kasuwa ya je ya samu wani daga cikin 'yan kasuwa ya ce mishi ni mutum ne daga cikin mutanen makka hijira muka yi kuma ina so na san yadda ake harkar kasuwanci da kuma in nemi abinci saboda ina bukatar in fara karɓar kaya ina tsalli in sayar maka in dawo in samu na kafin rana ta faɗi sai gashi ya dawo gidan abokinsa da aka haɗa su har ya musu cikin ya samu su ko kai wannan bakon ba za ka rike shi bako da zai fita shi ma ya dawo da sai kafin a shekara uku a garin madina yana da wada kan wanda yake da dukiyar annabi ya mishi addu'a a kan kasuwanci ya ce ni yanzu kun gani ko kasa na ɗiba a hannuna saboda ya yi sha'awar saboda annabi ya mun addu'a malamai suka ce addu'ar ba ta tsaya a kansa ba ne shi kaɗansa duk mai addinin da tashi ya ce zai nemi na kansa Allah bisa ku gashi kana da dubu goma ka je ka sayo man da da man da ka sayi kwalabe a kofar gidanku ga alƙur'anin ka ga man da ga man da wallahi da ikon Allah muna kuma tsarokon Allah akan harka kafin wani lokaci sai ka ga an tsayi da roka ana kurki manza a wannan kana da dubu goma ko sha biyar ko agogo ka je ka siya irin kun karatu haka ka je ka kafa kayan ka za ka je ta agogo ka amma don Allah ka tashi ana amfani da talaucin masu addini ana cutar da addini don Allah ku tashi ku nemi abin kan don Allah ku tashi ku nemi abin kan yadda kuke zuwa ku kafa dimbobi a nan din haka a ce duk motoci aka yi fakin sai ka ga sunna ga sunna wannan bidiyan matsala ce da matsala ce a bidiya yan kuma muna fatan alkhairi makan mu muna roƙon Allah ya saka mana wannan bawan Allah ne ɗauki nauyin gyaran wannan masallaci Allah ya sa ya zama sanadiyar shigar su gidan sassan. a Abdullahi ɗan Abba zai ce ko aikin alfahari ke sai kai da dama na Wannan magana in ya faɗa sai ya kure wa almajiran su kai. to yaya mutum zai yi aikin alkhairi kuma ya nadama yace idan aka je filin alkiyama aka zo aka tara waɗanda suka yi infaki ta sabilin rai ana biyan su infaki wanda ya yi infaki idan ya ga abin da aka bashi na ciyar wanda ya sai ya ce da na sani da abin da na mallaka da infaki ne idan riga ya ba ma wani sai aka kira shi aka biya shi ladar rigar da ya bayar sai sai da ya sani ai da rigar nan da ta fi tsada da ke bayar muna fatan Allah ya saka su da ake Malam Ibrahim Allah ya kuma shi Allah ya karfafe shi Allah ya ba shi kariya da kariyar su. san babu matsala mafi girma wa mai da'awa kamar a ce mai da a wata sunna kuma ga da bidiya mu yanzu cikin da gefe mun ko irin tarbiyya gefe mu ba su mu ke ganin su eh, saboda tun shekaru goma sha malaikin abdulaziz ya yi shara ta ya yi shara ta wuce. idan ba su ba zaki ki mutum kuma wani wani tabi a wuyan a yan wannan shigo ta angon ku angon muna roƙon Allah kuma ya muku kai taron alƙawari. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.